assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya yan uwa musulmai na yi mana gaisuwan musulunci tare da farin cikin haduwa a wannan lokaci mai albarka lokaci na sallan asuba daidai lokacin da muka saba gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma watan azumin ramadana a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke kofar gidan malam magaji mai askin baba a titin yakubu wanka nan cikin garin bauchi wadda aka fi saninta da masjid sautin sinna ma'ana masallaci ne wanda ake gwagwarmaya da faɗi tashi da kai komo akan alƙur'ani da sunnan manzan allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon ubangiji ta'ala alayi mana gudumawa allah ya taimake mu allah ya ba mu sa'a idan ba mu manta ba tafsirin namu dai muna nan a cikin suratul an'am kuma wancan karo mun tsaya ne a aya ta 97 da alkawarin yau idan ubangiji ta'ala ya dawo da mu za mu tashi aya ta 98 insha Allahu tabaraka wa ta'ala yau muna tara ga ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1440 daidai wanda hakan kuma ya yi daidai ga goma sha hudu ko ga watan tara abinan ga watan biyar shekarar sha tara miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam to kamar yadda muke gabatar da bayani dai yadda muka saba sau da dama mun zo karatu muka rika an kararwa dangane da tallafi da muke nema na marayu da fata waɗanda suka saba ba da gudumawa za su ci gaba da ba da ƙoƙari allah ta'ala ya taimake mu allah ya ba mu sa'a akwai wani bawan allah jiya da ya ba da yadi goma da turmin zane guda biyu allah ya saka masa da alheri allah ya masa albarka da wata baiwar allah ma da ta ba da ɗan kunne ita ma allah ya saka mata da alheri allah ya mata albarka allah ya taimake mu kuma kamar yadda muke faɗa dai kofa a buɗe take da fata za a ci gaba da ƙwazo waɗanda suka saba kawo manya-manyan tallafi da ya muna nan muna jiran su kamar yadda suka saba allah ta'ala ya ba mu sa'a allah ya taimake mu to kamar yadda muka faɗi cewar mun tsaya a aya ta 97 cikin wannan sura mai albarka suratul an'am za mu tashi aya ta 98 insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai da faɗan daidai da kuma aiki da daidai alamma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون الله تبارك وتعالى ينا بياني أولنا آية تسعين تقص wanda idan ba mu manta ba abubuwa da dama da muka karanto a baya yana tabbatar da me yana tabbatar da rububiyan Allah tabaraka wa ta'ala ma'ana aka ce rububiya shine aikin da Allah yake shi yasa tauhidi suka kasu gida nawa wato gida hudu <coughs> akwai tauhidi na uluhiyya shine kadai ta ubangiji ta'ala da ibada akwai tauhidi na rububiyya shine kadai ta Allah madaukakin sarki da ayyukan da yake akwai tauhidi na asma shine kadai ta Allah da sunayensa kuma ka bashi sunayen da ya ba kansa da shi ka kuma ba shi sunayen da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya masa mana ya faɗi cewa da sunan Allah sannan kuma ka ba ma Allah siffofinsa dukkan siffofin Allah da Allah ya tabbatar wa kansa da shi ko manzansa sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar masa da shi ka tabbatar da ita ma duniya kai ma ka imani da haka an ce Allah na da kaza ka ce na da shi yana da kaza ka ce na da shi kar kuma ka kirkiro siffa ka jingina masa kar kuma ka kore masa siffa kar kuma ka canja masa siffa waya kifa inda amrihi ko wani haihi mutum ya tsaya inda aka umarce shi kuma inda aka hana shi zuwa kada ya je to duka Allah yana ta bayanin irin ayyukan da yake domin bayi su san ya isa ya zama Allah madaukakin sarki don haka Allah madaukakin sarki yake cewa wa huwa allazi ansha'akum min nafsin wahida ubangiji ta'ala huwa allazi shi ne wanda ya halicce ku ya samar da ku min nafsin wahida daga rai kwaya ɗaya ai khalaqakum min nafsin wahida kenan ya halicce ku daga mene rai kwaya ɗaya? wannan rai kwaya ɗayan wato wannan ran ita ce ran annabi adam alaihi salatu wassalam daga annabi adam kuma sai aka kirkiri hawa'u daga ina daga jikin annabi adam alaihi salatu wassalam sai zama ga namiji gawa ga mata shi yasa har yau a bangon duniya in da ka kirga mutane in ka ce namiji sai ka ce mai kuma sai ka ce mata ba za ka tsallake a ce ga wannan ita ba mata ba ita ba namiji ba wannan shi ba namiji ba wannan shi ba mata ba to sai dai in matan ta mai da kanta wani iri ko shi namijin fa ya mai da kansa wani iri domin akwai namijin da yake fita daga cikin maza sannan kuma bai karasa cikin mata ba misali dan daudu ai kaga ya bar cikin maza saboda idan kun tsaya da rangwadi da rashin arzikin da dai dinga irin yadda mata suke kaga ya karka gani wannan ba dan uwanka namiji bane ko amma kuma da dai koma cikin matan ma kuma su ma ba za su karɓe shi ba sai dai tsaya iya rangwadin akwai matakin da an zo wanda da a tabbatar da shi mata ne haka da kutubul da shi a ce ƙarya kake ashe ko aka koyin da sun sha ɗaukan ɗan daudu saboda ya ƙura a dakansa a kan shi mace ce ko ba haka ba ne su kinkime sun ɗauka mace ce sai sun je kawai suna ƙoƙari yada su yi yada su yi kawai su gano ashe ɗan wofi ɗan uwansu ne namiji <laughs> ko ba haka ba ne to kaga ya yi nishiyatul gurab kera shi ya bar cikin jama'ansa kuma bai koma cikin wancan bangare da ke so ya koma ba to haka ma macen da ta mai da kanta wato namiji ko ba haka ba za ka ganta ta murɗe irin wanda suke wrestling ɗin nan da ka ga mace ce ba amma ta murɗe ta zama ganda kai da ita to kaga wannan ita ta bar cikin mata a irin jikin mata sannan kuma ta mai da jikin irin na maza amma akwai inda da a je mataki da da gane ina ƙarya kike ke ba namiji ba ne na fata muna lura to nafs abuna halitta da Allah bayan ƙasa dama wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn komai a bayan kasa mun yi guda biyu ne mace da namiji har tsirrai da kake ganin nan mace ne da mene da namiji tunda a ita kanta tsiro din akwai irin yadda Allah yake yi kwayan halittar namiji ya shiga cikin kwayan halittar mene mace akwai inda Allah yake ai akwai pollination ko wanda masu harkan Eh, menene agric science suna maganganu a kan irin wannan shi ne transfer fallen green ko from anta to the stigma of the flower shi ne ma'ana kwayan halittar ya taso daga na namijin ya koma ina ya shiga na macen akwai insect pollination akwai mai wind pollination akwai wanda iska ke ɗauka sai ya transferin ɗinsa sai zama kuma an haifi abin da ake so haifa na kwayan halittar da kake so ka ci na wani ainihin kwayan na mangwaro ne na me da sauransu akwai kuma insect wanda shi kuma wannan eh, kwaran ne zai ɗebi wannan kwayan halittan daga na namijin sai ya mai da shi duka dai a disan bishiya ne abin yake faruwa kuma duk wannan haka Allah ya tsara ma'ana dai ba hali a ga mutum namiji ne shi kaɗansa sai a ce 'ya'yansa goma ƙarya ne an gane ba hali a ga mace ita kaɗanta a ce 'ya'yanta goma ba zai yiwu ba dole sai ta taka mataki na haɗuwa da wa da na namiji shi ma dole sai ya taka mataki na haɗuwa da wa haɗuwa da mata positive and negative ne sun haɗu kafin reaction ko ya yi taking place na ba muna lura amma wayan shi kaɗai ba zai kawo abin da ake nema ba sai ya haɗu da ɗan uwansa to shine allah da ya halicci adam sai zama adam shi kadai bisa tsarin Allah ba zai fitar da 'ya'ya ba sai aka nema masa abokiyan gwamawa domin su gwamu sai 'ya'ya su fito daga su biyun nan da su kaɗansu ne a bangon duniya wallahi ba kowa sai adam da hawwa'u ba kuma wai duniyan an yi ta kamar masallacin nan ne adam da hawa suna yawa sai Allah ya rika expanding din duniya kamar yadda idan ka tare ayaye ka daɗa bangare gidanka ka ƙara faɗi ko ko ka koma wani waje ka sayi waje ka ƙara ba haka bane yadda ka ga duniya a shimfiɗa da komai da komanta to kuma adam da hawa su biyunsu suke bayan ƙasa kuma da haka da haka kai yanzu an ce ka faɗi lokacin da duniya ta faro fa an haɗa ka da jan aiki saboda an ka dubi al'umman da yanzu suke bayan ƙasa da ya uncountable ko ba za su kirgu ba da haka ubangiji wa wata'ala ya ce huwa lazi an sha'akum Allah shine wanda kum ya halice ku min nafsin wahida kenan daga rai kwaya ɗaya wannan ran shine annabi adam fa mustaqarrun ai daga cikin ku akwai wanda suke tabbatuwa fil rahimi a ina a cikin mahaifa wa mustauda akwai kuma waɗanda ake ainihin bari a ina ai bi ma'ana a cikin abin nan tsatso akwai wanda suna tsatso daga tsatsan sai su koma ina sai su koma mahaifa tunda yanzu kaga mutum yana tafiya baka yi zaka ce kaga daga ganin wannan samarin akwai yaya goma jikinsa ba ba da ka sani ba kana ganin mace tana tafiya budurwa ba kai zaka ce da ganin wannan yare akwai ƴaƴa sha biyar a cikin ta ba baka yi ba amma allan da ya yi ta ya san adadin ƴaƴan da ya ajiye za ta fita su daga jikinta kuma dole sai ta yi mai dole sai ta fita in allah ce daki ƴaƴa goma ba family planning kike yi ba in kina kwana a asibitin wurin ɗakin family planning ɗin a baki ki sha magani duk bayan minti ɗaya ‘ya'yan da Allah ce za ki zubo su a duniya kin zubo don ubangiji ya riga ya ƙididdige ya iyakance population ɗin mutane zai zuba a bayan ƙasa kar ma gaje ka bawa kanka wahala ko ka shiga nan ka fita nan an ce da ka yi ƴaƴa biyar ka ce wallahi biyu da yi to kai da Allah da <laughs> mu ga wanda zai fasa an fahimta kai da Allah wa zai fasa Allah ya rubuta rufiyatul aqlam wajibatin suhu an ɗauki alƙalami takarda ta bushe da kai ya'ya biyar kai kuma ka ce a tsarin ka ka tsara wallahi biyu da kai ba da ka ƙara ba to mu kuwa za mu gawa da ya fasa da kai da Allah da ka ka wakkala al'amuranka wa Allah wa man ya tawakkala ala Allah fa huwa hasbu wanda ya dogara ga Allah Allah ishe shi bangiji tabaraka wa ta'ala ya ce kadi fassalna al-ayati liqaumin yafqahun hakika muna filla filla ko mun yi ma fassalna ai fi'ili ne me madi kadi hakika fassalna ayat mun yi filla filla ma ayoyi liqaumin yafqahun ga waɗanda mutane waɗanda suke masu fahimta suna gane me ake gaya musu ai ma yuqalu lahum duk abin da ake gaya suna fahimta ka san wani dakiki ne bai ganewa ko ana gaya masa magana bayi fahimta ya tafi jeji in ka fito tana he fito tana in ka ce kaza he ce kaza he ta shiga damuwa saboda tsabin dakikanci ba gane me ake faɗa amma in Allah ya baka fahimta ana magana lokacin ana gama kai kacin shikenan kai baka da bukatar ma a maka maimayi yanzu wani sai ai sati ana gaya masa magana yana ta dada burkicewa maimakon fahimta to haka abin yake to Allah yana filla-filla ne wa ayoyin waɗanda suke masu fahimta wanda suke ɗaukan magana idan an gaya musu aikin Allah kenan na وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون دوانا أيوكا وعي aikin Allah ne duk shine af'alin rabbi kenan aikin ubangiji wanda ba mai yi wallahi sai Allah kuma yana yin wannan aikin ma mai bunsa da wanda baya bunsa domin rahama ce ta Allah arhaman ne shi Allah mai kyauta ake cewa ina a duniya ya ba ma'ar ne ba wa ya ba wa musulmi wani musulmin sai ya yi gonan haka da ta kare bare amfana ba sai ka je ka ga wani ba musulmin ba ya shimfiɗa gonan malam kaman kai ka ce yaya aikin waye aikin Allah ne duniya da tana da wani kima a gun Allah da ba zai shayar da kafiri ma ko ruwa wanda zai sha a ce ya sha ruwa ma ba zai shayar da shi ba da ta kai fuka-fukin sauro kima a gun Allah amma sai Allah ya ba mu mai masa sabo sai ya hana mai masa biyayya walaula an ya kuna nasu ummatan wahida ja'alna liman yakfur bir rahman li buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arija alaiha yazharun aikin Allah kenan ba dan kar mutane duk su dunkula cikin kafirci ba Allah ce da ya sanya wa kafiri kayan hidimansa na duniya wuri gidansa menenansa sai a sa na zinare kawai to kai ba mamaki ka koma kafirci saboda wannan abin ya burge ka kaga kaman tanan ne mafita yake to a gwada ma duniya ba ta zama komai a gun Allah ba Allah ya ce wa huwa allazi anzala minas sama'i ma'an Allah shine wanda yake saukar da ruwa daga sama fa kharajna bihi Allah ya ce sai mu fitar na ba ta kulle mu fitar da tsirran dukkan wannan wato shukoki da suke bayan ƙasa ai na ba ta kulle an gane ko ma'ana duk abin da aka shuka shi nan allah ya ce sai mu fitar da tsirransa fa akarajna minhu ai min shai shay'an dinnan daga wannan tsirran abubuwan sai mu fitar da khadiran bi ma'ana akhdaran sai mu fitar da wato shukokin koraye ga sunan akwai waɗanda su ganin su ake su burge kawai akwai shukoki yanzu a bayan gasa su ba ya'ya suke aje a balla a ci ai amfani da shi ba su ado ake da su ko kuwa irin flowers din da aka ji an shuka fulawa ba ana maka maganan fulawa ne wanda kake dan wake da shi ko kake taliya da shi ba akwai fulawas wanda ake shuka su wanda na gani da ido shi kuwa fulawan dama ba da alkama ake yin sa ba shi kuma an fahimta ko to akwai fulawoyi waɗanda in an kera gida ko wani unity park haka makanin nusaha wurin hutawa in aka yi shi to sai a saka masa fulawas wanda shi wannan fulawar ɗin kawai ana so ne ka gani ya burge ka ka gani ya maka mere ya maka kyau to duka suna nan a bayan kasa to na ana maka maganan wanda suke fitar da tsirrai ɗin Allah ce fa akara jina minhu hadira daga shi sai ya fitar da kwarrai wanda tukurji minhu habban mutarakiban eh? na nukurji minhu ko habban mutarakiban muna fitar da daga wannan korayen shukokin muna fitar da ƙwayanni mutarakiban mahaihaya juna wannan na kan wannan ayyar kubu ba'duhu ba'da sashi yana hawa kan sashi haka muke fitarwa an gane wannan ko kasanabil handat kenan wani hawiha kamar yadda zangarniyan abu idan ya fito kaga in zangarniyan abu ya fito ai ƴaƴayan zaka gansu mutarakib ko suna dinkula wani na kan wani cinkus shine mutarakib ma'ana da ka ga abin cin kus hakan nan to haka muke in ji Allah tabaraka ta'ala wa minan nakhli haka ma kuma daga abin da ya shafi annakala ma'ana annaklu ai ma'ana dabino kenan min dal'iha daga farkon fitowan ƴaƴayen awwal ma ya kurjumin min ha kenan farkon abin da ke fita daga ina daga ainihin wannan ƴaƴayen shi kuma akwai kinwanun shi ma da akwai mai akwai ainihin nonan shi wannan dabinan wanda suka tsiro suka haɗe wuri guda daniyatun ai qaribu ha min ba'di sashi yana kusa da sashi haka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tsara wajen natin sannan mun fitar da basatin gonaye ga sunan kuma min a anadin na inabi zaituna da zaitun war rumman da rumman su kuma mutashabihan daga gansu ko mushtabihan amin mushtabihan wanda warquha mushtabihan kenan ganyen suna kama da juna ganyen wannan na kama da wannan duk mun fitar da wannan wa gairi mutasha wa gaira mutashabihi da kuma wanda ma ba su kama da junan ai suna nan ko akwai ganyayen da daga sun yi kama da juna sai ka lura sosai sai ka gane wannan ganyen ba wannan ba ko ba haka ba yanzu akwai eh, ganye na abun nan lalo din nan akwai inda za ka je ka samu wannan lalan da kuma wani ganyen shi ba lalo ba ne amma ba da da ka sa wanda bai sani ba ya ebo maka lalo he je ma kayan wannan abin ya kawo maka ina fata muna lura saboda mutashabi suna me suna kama da juna ko kuwa to amma yanzu ka ce je ka kawo min alayyahu sai ka je ka kawo mun ganyen dabino gairu mutashabi ko suna kama ganyen dabino da alayyaho suna kama haka ba sa kama an fahimta ko to akwai ganyayen da suna kama da juna yanayin harkoki da ake da su yau da gobe ake mayyazewa wannan shine kaza wannan kuma shine kaza amma waraquha mutashabi akwai wanda kuma ko kai da kikin ina ne uha waraquha ghayra mutashabi ganyen ba su kama da juna babken da da ya kace suna kama da juna ko a ce maka ebo mun dilbadiya sai ka ka ebo tankan dabino a ce dilbadiya ka ce ai na ga sun mun kama ne yasa na ebo ma ganyen dabino kaga ba zai yiwu ba to akwai wanda suna kama akwai waɗanda kuma ba su kama in ji Allah tabaraka wa ta'ala an gane wannan ko to duka irin wayannan Allah ne yake wannan aikin Allah ya ce unzuru ya mukhatabuna nazara itibar ya ku wanda ake magana da ku ku yi dubi ku lura fa da bayanin nan da ake muku ila samarihi ku yi dubi zuwa ga ƴaƴayen iza asmara idan yayi ƴaƴan an gane ko ku dubi ƴaƴan in yayi ƴaƴan unzuru ila samarihi ku dubi zuwa ga ƴaƴayen iza asmara idan yayi ƴaƴan ai awwal ma yabdu kenan kai fa huwa farkon yanda yake to ku duba ku gani in ƴaƴan yayi ƴaƴa to ku dubi ƴaƴan shine unzuru ko ila samari sai ka je iza asmara dubi ƴaƴayen a lokacin da ya zama ƴaƴan da ka ga yaya yake an gane ko wayan ihi da kuma nunansa ai na dijihi kenan da yanda ya nuna kuma ai iza adraka akan ce iza adraka ai idan ya nuna kenan an gane wannan ko to ka dubi kaifa ya'udu kenan ai idza adaraka unzuru kaifa ya'udu idan ya nuna to ku dubi yanda ya dawo shin yanda da ya nuna ya dawo haka yake a farko haka yake a farko lokacin da dabino ya fara idan yanzu ya nuna an hauda a kada haka yake a farko ba haka yake ba ko akwai fark hunaka alfarku akwai bambanci a tsakani saboda lokacin da ya faro din nan yana albala shine yana mai ɗacin nan mai baurin nan wanda in ka tauna sai ka burtsar ka tofar saboda lokacin ba a gama masa aiki ba amma an gwada maka yanzu gashi fa akwai shi kuma yawmu min al-ayyam shay'an fa shay'an hatta adraka har abin ya wai gari ya nuna to idan ya nuna nan to ka dubi yanda ya nuna sai ka auna da da da ya fito na minaminan shin nan ɗaya suke ba ɗaya suke ba an masa wani aiki to sai ake tambayan ka waye wannan aikin waye aikin aikin daga farawansa har ya nuna waye aikin Allah ne aiki to lokacin da Allah yake aikin ya kai manomi kana gani ne ka ce yanzu ka zo ne da ka zauna da ka zuba ido ne ka ga yanda mangwaranka da ta yi huda ta bullo da ɗan mangwara ƙulɗin nan yanzu za ka zauna ka ga girmansa ka ga yin jansa da nunansa ka isa baka isa ba kai dai kana harkokinka kawai sai dai ka waga ce ai mangwaro na ya nuna dabino na ya nuna za a je a kaɗe to wai wanda ya maka aikin wannan dabinan har ya nuna ko mangwaron har ya nuna shi ake so ka bauta masa shine ka gode wa aikin da ya maka kenan to abinda ubangiji tabaraka wa ta'ala wato yake magana kenan to ka duba wato wayan ihi da kuma nunansa inna fi zalikum la'aya lalle cikin wannan ainihin wato aiki da ubangiji tabaraka wa ta'ala yake yi la'aya wato da akwai ayoyi ai dilalatu kenan ala qudratihi ta'ala abinda yake nuna ikon Allah madaukakin sarki alal ba'ath wa ghairihi kenan akan tashin alkiyama da abinda ke koma bayan wannan amma dalilan suna amfani ne li qaumin yu'minuna ga mutane masu imani bi zikiri an keɓance mutane masu imani ne li'annahumul muntafi'una biha domin su suke amfanuwa da wannan imani din yantafi'una biha fil imani su ne suke amfanuwa da ita cikin imani bi khilafil kafirina sabanin kafirai su kan ba da su ake ba ba su san wannan ba ba su da fahimtar wannan yadda za su yi amfani da shi su bauta wa Allah sun yadda shi yake yi amma ba su yi amfani da rububiyar wajen bauta wa Allah ba na'am وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى أما يصفون الله تبارك وتعالى ينا بيان وجعلوا لله شركاء سنسيا الله ai ma'ana sun sanya wa Allah ne abokan tarayya wa ja'alu lillahi shuraka sun sanya wa Allah abokan tarayya ai shuraka aljinn kenan ko shuraka aljinna sun sanya ma Allah abokan tarayya abokan tarayya kuma aljanu ne suna bauta wa Allah suna bauta wa kuma suna bauta wa jinnu jinnu yana ba su tsari suna ɗauka suna bi suna sake na Allah yanzu jinnu sai ya ce maka ka'ida kar ka buɗe ƙofar gidanka sai rana ya fito kaga itimin ba ka je sallan asuba ba kenan to kai ka ɗauki abin ba komai ba yanzu manufa shine ya hana ka zuwa masallaci da Allah ya ce ka je sai shi kuma yanzu ka bi shi ya zama maimakon bautawa Allah wannan lokacin wa kake bautawa kana bauta ma wannan aljani da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa ja'alu lillahi aljanna sun sanya wa Allah tabaraka ta'ala abokan